yau lahadi goma sha ɗaya ga watan rabi'u nisani Jiran wanzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba karatu a irin waɗannan lokuta a wannan masallaci a irin waɗannan rana muna karatu cikin littafin Allah al-Qur'ani mai girma cikin suratu sad mun tsaya ayata ashirin da hudu mun tsaya ayata ashirin da hudu a karatun da ya gabata haka za mu tashi ayata ashirin da biyar a insha Allah ta'ala darasi na uku a cikin wannan sura na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله سبحانه وتعالى yana magana kan annabi dawud alaihi salam lokacin da ya kasance cikin mihrab kamar yadda aka wulga da aya jiya ta hudu yana cikin mihrab ma'ana inda yake ibada ba mai shiga gurin a lokacin da ya shiga don ibada sai kuma ya ga mutane guda biyu sun tsallako sun shigo wannan ya sa hankalinsa ya tashi yana mamakin yadda za a shigo masa a wannan lokaci sannan suka ce suna kusuma ne da juna ɗaya ya bayyana cewa wannan ɗan uwansa ne yana da tumaki 99 shi kuma yana da tinkiya kwaya ɗaya tak amma wannan mai 99 ya matsa wa mai kwaya ɗayan nan cewa kawai ya haɗe masa kwaya ɗaya ya ba shi kullum kuma sai ya yi masa wannan surutu haka take annabi dawud alaihi salam ya nuna cewa abun da yake yi nan ya zalunce ka bi su'ali na ajatika ila ni'adihi tambayar ka da yi ka tara masa tinkiyar ka fa dai zuwa ga tumakinsa wannan zalunci ne don ka annabi dawud bai saurari bangare ba ya zartar da bayanin cewa wannan zalunci wa inna kaseeran min al khulafai wannan maganar annabi dawud ne alayhi salam bisa magana mafi yawa sannan na iya zama magana ce Allah subhanahu ta'ala ke bayanin yadda ɗabi'an ɗan adam take shine wa inna kaseeran min al khulafai la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati dewa daga cikin masu hulɗa da juna sashin su yakan nemi ƙetare ƙa'ida akan haƙƙin sashi mana ya zalunci sashi yawa in ana hulɗa da juna ko dai ka samu ƙarami yana neman ya ha'inci babba ko babba yana neman ya ha'inci ƙarami ko mai kuɗi yana neman ya ha'inci mai sayan kaya ko mai sayan kaya yana neman ya ha'inci wanda ya sai kaya abunsa ko wanda ya ba da bashi yana neman ya ha'inci wanda ya ba wa bashi ko wanda ya karbi bashi yana neman ya ha'inci wanda ya karbi bashi a gunsa yau da yawa ana samun irin wannan ko wanda ya kai gyara yana so ya zalunci wanda ya makanikinsa da yake masa gyara ko mai masa aiki ko kuma ka samu mai aikin ne yake so ya zalunci wanda ya kawo kaya a yi masa aiki ko wanda ya ba da ɗinki yake so ya zalunci telansa ko telan yake so ya zalunci wanda ya kawo masa ɗinki duk wannan kasiran min alkula tsari da daga cikin masu hulɗa da juna ko wanda ya kawo gyaran tv yake sai zalunci wanda yake gyara ko kuma mai gyaran da yake sai zalunci wanda ya kawo gyara ya cire wani abu ya sayar ko ya ce an sayi kaza sabo alhali ba a saya ba ko wanda ya kawo gyaran mashin ko mota duk a irin wannan dabarbarun a ganin mutum tsawon ga mutum kawai sai wayon bala'i na banza bayi da kwata-kwata dabara bayi da alƙibla sai wahala kawai a kila sallah a je a yi sallah zuciya tana wani guri ba da gaske ba to sai ga wanda zai iya karban kuɗin mutum ya ce an sayo kaya kaza an sa maka a cikin abun hawanka ko abun rediyonka ko abun ka alhali ba a saya ba kai wannan zuciya ta yi muni wa inda haka kuma wanda duk zai zo ya ini yana gyara amma ka kawo masa kana da mashin kana da mota ya maka aiki amma ya ka zalunce shi ba za ka biya shi haƙƙinsa ba wannan ma babu kyau to kasiran min al-khulafa haka kuma ake ko dai ka samu ne na saman ne yake so ya zalunci na ƙasa ya danne shi ko na ƙasa ne yake so ya zalunci na sama tunda shi ya zo da mashin ya fi shi kuɗi za ka bari ya saci kuɗinsa ta hanyar dabara don shi mai gyara ne ko ya zo da mota daga ganin mai mota kawai kana ga mai kuɗi ne za ka bari a masa dabara kawai a saci kuɗinsa duk wani sata ne da ha'inci da rashin adalci wa juna to shine mafi yawan masu hulɗa da yawa daga cikin masu hulɗa suna wuce gona da iri akan haƙƙin junansu waɗanda kawai ba sa yin haka mai gyara ka kai masa gyara in an sayi kaya ya sayo ya sa in an ba shi kuɗi inda canji ya kawo ma canji ba tare da canja farashin ba ba tare da danne ma komai ba ya ce ka ba shi kuɗin haƙƙinsa kai ko ka ɗauka ka ba shi ba tare da ƙari ba ba tare da zalunci ba ba tare da ha'inci ba tare da wani yaudara ba masu yin haka illallabi na amunu wa amilu salihati sai masu sai wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai amma fa wa qalilun ma sun yi karanci dan kaɗan ne su waɗannan to Allah ya ce wa wannan Dawudu annama fatannahu annabi Dawud sai sakankance cewa fa jarrabawa ce an jarrabe shi ne har yayi mantuwa shi ta abinan malamai suke cewa annabi dawud alaihi salam mantuwa ne ya shagaltar da shi ba da gangan ne bai saurari da ya bangaren ba a mantuwa yi kawai daga jin wannan sai gaggawa sai shaɗan ya mantar da shi haka ya yanki cewa wannan ya zalunci wannan sannan galibi in ka samu masu hulɗa da juna to sai ka samu ɗaya ya zalunci ɗaya mafiya yawa galibi to sai sa daga mutum ya zo yana bayani wani sa'i kafin ya karisa bayanin sai ka kana neman ku karisa tare ko kuma ka karisa masa ma kai da kake ji don saboda sanin ɗabi'ar mutane da halinsu zai ga kawai ka yarda cewa da wuri a yadda mutane suke yanzu ka gawa ne ya mun kaza ya mun kaza sai ka ji kawai kafin ma ka tambaya ka tabbatar sai kai kai ka wuce saboda sanin jama'a ta a kwarai zai aikata a haka mutane suke yanzu wataƙila kuma bai aikata din ba amma ganin yadda jama'a suke sai ɗauke ka kai kai ma wannan tunani din sai ɗauke ka ka shiga to ba mamaki galibin zato na annabi dawud alaihi salam cewa jama'a yawanci haka suke yanzu nan in kana hulɗa da mutum zai nemi ya zalunce ka wannan sai ya ɗauke shi kawai sai ga cewa eh hakan ne tunda ai wancan din ba baya nan bane ana a gabansa ne wannan yayi bayani ce gashi ga dan uwana wannan abun da yake mun shine kaza da kaza da kaza to ai a gabansa ne ba wai mutumin baya nan bane da ce mutumin baya nan da ce a to a kira shi mu ji nasa shi kuma to amma yau sau da yawa saboda gurɓacewar yanayi in mutum yana gabanka in za ka yi magana a kansa sai ka ga ka tattauta wasu abubuwa ko ka faɗi gaskiya ko ka kasa faɗan wasu abubuwa na ƙarya inda yana tsaye a gabanka shi sa idan da mutum zai zo ma bayani a kan wani ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza kyaki a gudun sai kace to bari a kila shi sai aka kila aka ce maimaita abin da ka wada sai ka je yana yi kuskwari ma wasu bayani yana yana yana ta musu fenti don kar su fito a irin yadda ya faɗa da wannan baya to ganin cewa tunda wannan mutumin yana nan a gabansa sai ce inna haza akhi sai dai bayyana haka shi mutumin mai kawo kuka din ce inna haza akhi wannan da kake gani dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'jatan yana da tumaki 99 waliya na'jatun wahida fa qala akfilniha fa'azzani fil khitab to shi yasa kawai sai annabi dawud alaihi salam sai sai ce laqadi wala ma ka bi su'ali na aje kika lani ni aji domin ai gashi nan mutumin shi kuma wancan bai koye ba kawai ya fada to amma da duk da ga yace haka ne kai to sai sai manta saboda sanin wa inna kaseeran min al-khulafa'i la yabghi ba'dhum ala ba'd da yawa daga cikin masu hulla da juna sai ɗaya ne wani sai wani duk yadda za a yi ko da mutum bai zaluncin kai tsaye ba sai ya nemi dai yayi in ya kasa yi ne dai kawai sai ya haƙura shi ne lura da wannan sai ce kawai mafi yawan mutane haka suke in suna hulɗa da juna don haka annabi dawud alaihi salam ko da don galibancin ma'ana galibin zaton yadda mutane suke haka abun yake don haka yasa ya kunce ce laqad wala maka bi su'ali na alayka ilani aji ko kuma ya manta ne bai tambayi ɗayan ba amma ba bisa gangance ba saboda babu wanda ya kai annabawan Allah adalci a doron gasa daga kawai sai manta bai tambayi wannan ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake ba da labarin abun a cikin alkur'ani don me don mutane su gane matsayin annabawan Allah kuma su san yadda abun yake daga Allah subhanahu wataala yana bayani a cikin ba wani abun tsoron koyewa to kawai wanda yake da imani kullum ya san yadda zai fito wa cewa dole a bawa annabawan Allah uzuri a inda aka ga sun yi wani abun da kaman ba ka ba sa yi da gangar waka ce annabi dawud alaihi salam ya manta ne ya sa faɗi yayi wannan ko kuma galibin zato shine da yawa daga cikin mutane in suna hulɗa da juna to sai sun nemi su zabi juna wannan kuma kowa ma ya sani har mu a yanzu za ka yi ta faɗi wannan yace illal ladina amanu wa amilus salihati sai wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai wa qalilun ma hum yan kaɗan ne kwarai ake samu a cikin mutane masu hakan kuma ma'ana masu kiyayewa ba tare da sun zalunci juna in an zo yin hulɗa ba mutum ya baka aiki a gona ba ka tunanin ka zalunce shi za ka yi aiki yadda ya kamata shi ko baya tunanin ya zalunce ka kana masa aiki zai biya ka to wannan duka sai ne su yin wannan wannan baya tunani ya zalunci wanda ya sa aiki wanda aka sa aiki baya tunani ya zalunci wanda ya sa shi aiki to Allah ya ce wa wanna Dawud annama fatannahu a take kuma sai annabi dawud alaihi salam ya gano ya ji tabbacewa cewa fa Allah ya ji tabbas cewa fa annama ku cewa mun jarrabe shi ne jarrabawa ce ta zo masa a cikin hulɗa da jama'a an yi haka ne kuma har yanzu saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa cewa duk abin da zai na hukunci kada ya gagga kuma dole ya taka tsantsan saboda in dai kai ne mai hukunci akan jama'a to wani sa'i ka kafin ka ankara za ka yi kuskure a cikin haƙƙin jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku sani cewa ni ma dan adam ne mutum ne kaman kuna iya ɗayan ku kawo ƙaran wani ya zamanto wanda ya zo ku zo gabana ku tsaya wanda ba shi da gaskiya shi ya iya bayani ya zo ya yi bayani zar-zar-zar kai ka ce da gaske ne wannan shi kuma shi ke da gaskiya amma bai saba da magana ko a gaban jama'a ba ko kuma farjini ya ɗaide shi ya ce ya zo ya yi bayani ya kasa fito da abun fili sai na yi hukunci in ba wa mara gaskiya gaskiya in ba shi haƙi wanda kuma yana da gaskiya da iya bayani ba in ɗauka ba shi da gaskiya ce saboda ni mutum ne zan iya yin haka amma ku sani duk wanda ya ci dukiya ta hanyar ƙarya da yaudara da ha'inci ya zo yi zaƙin baki ko don ya saba da yin irin wannan to ya sani ya ci wuta ranar tashin alkiyama shi zai dau nauyi a gaban Allah to don haka wannan yana iya faruwa shi yasa idan mutum yana hukunci a tsakanin mutane zai taka tsantsan don zai iya yin kuskure cikin sauki wani zai zo da bayani kamar da gaske amma ba da gaske wani wani zai zo da wasu abubuwa shi yasa kawai an yadda mai yanke hukunci ya ɗau lokaci bai yanke hukunci ba yana ta nazari yana tunani yana shawarwari yana abubuwa imamu sha abu na imamu abu hanifa rahimahullah na cewa da a ce ka yi kuskure kan haƙƙin mutum akan a yi kuskure ya ce mutum ya yi kuskure ya ɗaure mutumin da yake da gaskiya alhali bai ce bai sha ba sai aka yi kuskure aka kamar shi ne da gaskiya a kan a ɗaure mai gaskiya bisa kuskure gwanda a yi kuskure a sake mutum goma masu laifi wani shi kawai garin hukunci ba a gano abun ba kawai sai alƙali ne kuskure kawai shi kenan sai aka kai shi aka je aka ɗaure shi alhali bai da laifi to da mutum ya yi haka gwanda a wani nan masu laifi ne su goma aka yi kuskure aka sake su kawai da can suna ɗaure sai aka sake su in ka kuskure wannan ya fi sauki ma'ana eh, eh, ana cewa igra'ul hududa da shubuhat karkashin wannan su cewa abu ne ka sake mutane goma masu laifi ya fi sauki akan ka ɗaure mutum ɗaya wanda ba shi da laifi saboda in ka ɗaure mutum ɗaya wanda ba shi da laifi to me za ka ce a gaban Allah ko da ka bi ta kuskure ka ɗaure shi in dai ba shi da laifi haka in ka ɗau haƙƙin mai haƙƙi sai ka ba wanda ba shi ne mai haƙƙi ba bisa kuskure me za ka ce a gaban Allah shi sa alƙali yana da ɗawainiya da yawa kan ka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqadi ya ko salatu quba alƙalai guda uku ne ko alƙali abu ne eh, alƙalai guda uku biyu biyu za su shiga wuta ɗaya aljanna ya yi ilimi ya san shari'a ya yi aiki domin Allah kuma ya yi hukunci domin Allah ba tare da son bin sun zuciya ba ɗaya kuma ya yi ilimi amma ya bi son zuciya wajen hukunci wannan wuta zai yi ɗaya kuma ba shi da ilimin shari'a ya zauna yake yin ta kawai jikake wannan shi ma ɗan mutum su da aka kaga shi abu ne mai matuƙa daɗin yau kawai ba abu ne na wane ya san wane kai in ka san wane ka san baka san ilimin shari'a ba ka karka shiga da wanda ya ɗora da wanda aka ɗora duk gaba ɗaya za su haɗu gaban Allah tattara su a kasu a inda ba da ya bai dace saboda hukunci tsakanin mutane yana da matuƙar girma haka Allah subhanahu wata'ala yake annabi Dawud alaihi salam wannan kuskuren ya saki Allah subhanahu wata'ala yake faɗi fattar fara rabbahu annabi Dawud alaihi salam da ya gane akwai kuskure a cikin wannan magana ba fa sun tafi bane ke kawai fattar fara rabbahu sai rinka istighfari ya rinka istighfari wa karra raki'an wa ana ya faɗi yana ruku'i yana mai sujjada wa anaba wa koma ya koma ga Allah cikin tuba da neman afuwan Allah subhanahu wa ta'ala to ana malamin suka ce wannan gurin gurin sujjada ne a Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa wannan gurin sujjada ne domin da yawa daga cikin sahabbai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada ya ce annabi Dawud yayi sallah yayi sujjada anan sannan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yana kafa hujja da ayoyin suratul an'am bayan Allah ya kirga annabawan Allah goma sha takwas ciki an ambaci annabi Dawud abu ne eh, wa min zurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba to Allah subhanahu ta'ala ya ambaci annabawa goma sha takwas a gurin yace wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma ula'ika allazina hada Allah fa muqtadi to ibn Abbas radiyallahu anhu ya ce Allah ula'ika allazina hada Allah ula'ika allazina hada Allah waɗannan sune wanda Allah ya shiryar da su fa iqtadi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa gaba daya to ka yi koyi da shiriyar waɗannan to sai Abdullah ibn Abbas ya ce to in ka fahimci Qur'ani Allah subhanahu wataala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa cewa waɗannan mutane annabawa goma sha takwas da aka kirga Allah da kansa ya bada shaida cewa su ne waɗanda Allah ya shiryar da su sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kuma kai da al'ummarka to ku yi koyi da shiryarsu kai koyi da shiryarsu to annabi dawud alaihi salam ana an ce wa kharra raki'an wa ana sai fadi yana mai ruku'i yana mai komawa ga Allah mana yayi ruku'i yayi sujjada da yayi sujjada anan kuma Allah ya ce waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su a wata suratul an'am sannan Allah ya ce kayi koyi da shiryarsu sai to ashe da an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da shirye su da sauran al'ummarsa to ashe shiriyar annabi Dawud ne yin sujada a wannan gurin don haka wannan ayan tana gurin tana cikin ayoyin sujada zaka ga wasu malamai sun sa ta bata cikin ayoyin da ake sujada guraren sujada goma sha ɗaya na alkur'ani idan ka duba muna a malikiya wannan gurin baya cikin sujada eh, gurin gurin imam shafi'i yana cikin sujada sai sanar da guraren sun bambanta a gurin wasu malamai a inna gurare goma sha uku ne ake sujjada a gurin wasu malamai goma sha ɗaya a gurin wasu malamai goma sha biyar a gurin wasu malamai kawai duk inda sujjada yake kawai zan aiki yi to da nan abin nan wa karra raki an wa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada a nan sannan kuma Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da shiriyar annabawan da aka ambata kuma cikinsu akwai annabi dawud alaihi salam haka annabi dawud ya yi sujjada a nan da haka in an karanta an zo wannan ayan ita ma ana yin sujjada haka idan mai karatun qur'ani ya zo wannan guri a fastaghfara rabbahu wa karra raki'an wa anab to mutum yana yin sujjada a wannan guri da ka mafi magana mafi karfi shine tana daga cikin guraren sujjada na alqur'ani mai girma haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar haka da ya fadi sujjada malamai suka ce yayi kwana 40 yana sujjade so da kwaɗayin Allah ya fi masa wannan kuskure so tsandani su annabawa in sun yi su ba su yi laifi ba ma cikin tsoron su don sun fi kowa tsoron Allah ba su yi laifi ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin rana ta kitse kawai tashi hankalinsa a tashe abu na ridaɗinsa abu ne a bayansa da ya sa kawai tana sullubewa tana fakuwa yana sauri yana cewa as-salatu jami'a a sanar da mutane maza a ji a tsaye da sallah aka je aka tsaye da sallah yayi kabbara yayi karatu yayi karatu ya karanta fatiha ya karanta suratul baqara ya karanta suratul ali imran ya karanta suratul nisa yayi rukuni, tsawon rukuni sai da kusan irin wannan wannan tsayuwar da yayi na karanta waɗannan surori sama da ayoyi ɗaruruwa amma da yayi ruku'i sai da suka dade kusan irin wannan ya dago daga rukuni, ya ci gaba da karatun qur'ani sannan ya sake wani ruku'in kuma har yanzu duka yi wannan ne hankalin sa ya saboda tunanin karfa tashin alkiyama ne ta saboda tsananin tsoron Allah kicewar rana kawai ya na annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin ta ya tashi yanzu ana kicewar rana sai ga wasu turawa suna kallo da gilasai wasu abin wasu suna suna suna zaune hankalin su kwance wasu sun tafi filin kwallo wasu sun tafi kallon tv wasu tafi kaza yan kasuwa ba su daina ba rana kuma ta kife a sama za ko an yi kiskewan wata mutane ba su damu ba wasu na hira a majalisar su an jima leka ce an yi abuna shikenan to kusufat annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa za a yi kusufat kafin tashin alkiyama za a yi kiskewa amma kiskewan da za a yi za a ga duhu ta yadda ko kun kunna wuta ba za a gaske ba za a yi duhu a ga gari gaba ɗaya ai duhu wutan mota ba zai haska a dinga ganin haske wai mutum ya ga gabansa don yana cikin wutan mota ya kunna wuta ko mutum yana kan mashin ya kunna wuta ko mutum yana ɗaki ya kunna fitila a za a duhu mai tsanani Wani kusufa ɗin za a yi su kafin tashin alkiyama har sau uku wanda tabbatar da cewa to ashe a idan aka ga kitsewa na rana ko wata wani abin tsoro ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yajru rida'ahu da aka bashi labari lana ta kitse kawai sai fita mutane suna binsa da sauri suna gudu gudu yana sauri sannan yana jan rigansa abuna a bayanta yana jansa tana kwabewa ta kwabe daga kafadansa yana janta ta ya tsaya ba yana cewa as-salatu jami'a maza maza a tashi a tsaye da sallah shine yi wannan sallah annabawan Allah idan sun sun yi kuskure a haƙƙin Allah hankalinsu yana tashi sama da duk inda ake tsammani da haka annabi dawud alaihi salam yayi wannan Allah ta farzafarna lahu zalik sai muka gafarta masa wannan zunubi kaga so da yanda suke matukar tsoron Allah suna komawa kaga shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya san matsayin su yadda ya tsara musu yadda ya yi su yadda ya gina su sai Allah ya bada da bayani farzafarna lahu zalik wani ya Eh, gaskiya kam annabi dawud ya yi kuskure bai ji ɗaya ɓangaren ba to wai ba labari ba Allah ne mm. ina Allah ne yake ba mu labari yanzu a cikin Qur'ani mm. to sai da ya baka labari sai sai maka fa ghafarna lahu zalik sai muka gafarta masa wannan in ji Allah subhanahu wa ta'ala magana ta da kenan ta wuce kar ka sake tuno annabi dawud ya kuskure saboda Allah da ya baka labarin abun da yayi sai kuma ya baka labari fa da lahu zalik shi zara ga waɗansu mutane rafidawa suna cewa annabi abin suna cewa Usman radiyallahu anhu ba mutum bane ba na ba mutumin kirki bane ya gudu ranan yakin Uhud Usman yana daga cikin wanda suka gudu ranan yakin Uhud saboda haka ai yayi laifi da yayi laifi wa ga ma an gudu Allah ne ya faɗa a إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم فالله من يباك الأبري سنجد أقوى سنجد to innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an lalle waɗanda suka juya baya suka gudu a cikin ku yawmal taqal jam'an ranar da runduna biyu suka hadu din nan inna ma sun kawai shaytan ne ya ci nasara akan saboda yan kurakuran su da suke yi don ba a zuwa gaban Allah a ci nasara tsayawa ka yi sallah yadda Allah yake so kiyaye amana yadda Allah yake a kiyaye cika alƙawari faɗan gaskiya rashin yaudara rashin ha'inci da kowa bane yake iya yi sai wanda ya nisanci manya-manyan miyagun zunubi in ka nisanci manyan miyagun zunubi ne sai Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya ba za ka iya cin amana ba ba za ka iya haɗinci ba ba za ka iya kaza ba shi yasa innal ladina tawallaw minkum yawman taqal jam'ani a gan su a rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alhali suna da kurakure a baya sai Allah ya niyyar tace su sai sai aka ga sai suka juya suka fita a guje da suka juya suka fita a guje wannan kaskanci ne a gurin su a ce kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gudu to Usman radiyallahu ta'ala yana daga cikin wanda suka gudu amma sai Allah ce wala qad afa Allahu an eh, Allah da ya baka labarin sun gudu sai ce Allah ya musu afuwa har magana ta kare so ya ka wanda bai mutu afuwa ba ya zama asararre eh, domin Allah ya musu afuwa Allah da ya baka labari sun gudu ya musu afuwa yace abin da yasa suka gudu wani abu suka yi a baya akwai kuskuren su da haka matsayin su gudun kawai ya rage musu matsayi amma fa wala qad afa Allahu anhum Allah ya musu afuwa shi kenan magana ta gari to kullum Allah subhanahu wa ta'ala cewa afuwan shi yasa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa ah, abu ne eh, wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu id tahsunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wala qad afa ankum anan ma a yakin uhud ne a yakin uhud nan ma abin ai da safe ran da aka fara yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko lokacin da ya dora a ruma akwai jabalin ruma dutsen yana nan ya zama dan karamin dutse a yanzu a gaban dutsen uhud ta gefen kudu da dutsen uhud ya eh, ce ya dora abin su abdullahi ibn jubair radiyallahu anhu cewa shine shugaban su mutum 50 yace su tsaya akan wannan dutsen saboda suna da kibiya su ko ta ina za su za su tare halin da za a kawo suna kan dutse suna kallon ko ina da ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam suna yamma da dutsen dutsen Uhud yana arewa da dutsen to ashe Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba shi kuma ya zagaya ta gabar da dutsen Uhud ta inda zai fito wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta yamma dukkan sahabbai ba sa ganin su saboda Khalid bin Walid wannan dutsen ya shiga tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suke yamma da dutsen ba za su ga gabar ba don kai shiryo iya da runduna ta can mahaya waki to waɗannan da suke sama kuma duk ta inda mutum ya zo za su gan shi zaka nan sallallahu alaihi wasallam su tsaya akan wannan duka shi Allah yana masa wahayi sauran mutane Allah baya masa wahayi yace su tsaya ko sun ga an gama yaki ana diban ganima kar su sauko Allah kuma ya musu alƙawari su da suka raka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan munafukai 310 350 sun ja da baya to waɗannan sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam an zo fagen daga to nan su ma aka ce to dole su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sako in mutum ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan to sai Allah ya ya girgiza shi to amma wanda ya saba yau ya saba gobe ya saba ya bar da wacce sunnan ya bar a shi wannan ba a tashi kawai ba a tashi kawai wani tsaye wani abu nan ne shi za wanda yake mutumin kirki shine in yayi sabo yake shiga damuwa amma ba mutumin kirki ba ya saba kawai shi mamakin kama yake ka damu yanzu don ka yi kaza shikenan to da suka zo suka tsaya akan dutse aka gama ana fara yaƙi da hantsi sai Allah ya cika musu alƙawari ya ba su nasara annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci nasara aka yi fata-fata da kafirai shikenan kawai sai wa'annan mutanen sai suka ce an gama yaƙi mu sauka shugabansu abdullahi bin jubair ya ce a kar mu soka nan sallallahu alaihi ya ce ko me muka ga ake yi kar mu yadda mu soka suka ce a annabi sallallahu alaihi ya faɗi haka ne don kar mu soka din da wuri amma yanzu an riga an gama komai mu soka kawai ya ce kar ku soka mutum arba'in da biyar suka sauko saura nawa saura biyar kawai a shekaru bin walid yana matsi a can tare da rundunarsa yana ganin sun sauka kawai sai zaburo rundunarsa zaura mutum biyar ina kawai zo ya kashe su duk suka yi shahada kai ta nan aka biyo aka soki kumatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a kashe shi aka fata mata kumatunsa aka karya mata haƙwaransa kanayi wa'annan fiƙoƙi din na an karya mata shujja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kusira bi ba'iyatu an fata fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an an karya mata haƙwaransa shine lokacin da aka yi wannan kaga sun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutum da hamsin, mutum 45 ne suka yi sakon kuma sun yi sakon ne don suna zaton haka fahimtar su ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa su tsaya su jajirce kuma sun tsaya sun jajirce ba su ko ba lokacin da ake yaji amma yanzu a garin su an gama yaji amma sun manta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ko an gama kan soko sai shi ya ce soko to sai ba su jira ya ce su sauko sai suka sauko su 45 biyar kuma sun tsaya sun jajirce to dalilin laifin wa'innan 45 din da suka sauko ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauko ba aka kashe wayancan mutum biyar aka fasa kuma tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa shugaban talikai gaba daya shi da yayi umarnin da aka saba umarninsa to shi ma sai da aka fasa kuma tun aka karya hakwaransa aka yi fata-fata da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka wayi gari a sallallahu alaihi wasallam yana kiran su ba iya waiwaiwa so da su kowa kawai yara gane sun fita a guje shine Allah ke bada labari wala sadaka kumullahu wa'adahu haƙiƙa Allah ya cika muku alkawarinsa da yayi cewa za ku ci nasara in kun bi Allah kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tahsunahum lokacin da kuka gama da su bi iznihi da iznin Allah hatta idza fashiltum wa tanaza'tum amma lokacin da ku tsaya kuka ja kuka yi munaza'a kuka yi cece kuce lokacin da wasu suna cewa mu soko wasu suna cewa a mu tsaya mutum arba'in da biyar ne kadai duk sauran sabon ba su an yi wannan ba cikin mutum ɗari bakwai da hamsin arba'in da biyar ne kadai suka yi sabon su ne ma suka yi abun su da suke sama amma suka sauko Allah ce a hatta idza fashiltum wa tanaza'tum wa ataytum min ba'di ma rafu ma tuhibbun kuka saba Allah ce kuka saba yana magana kai ka ce duk gaba ɗaya ne suka sabon. min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so shine cin nasara yau kuke cin nasara kai kuka saba magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa asaitu min ba'di ma eh, arakum ma tuhibbun Allah ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wannan fa sahabban sallallahu alaihi wasallam 700 da hamsin da su dubu da hamsin ne ana hanya munafikai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da shi da sauran munafukai suka rudar da suka ce su ba za su iya ba za su koma da baya ba za su iya yaƙi ba su ɗari uku da hamsin a cikin dubu da hamsin ɗari uku da hamsin sun tafi saura ɗari bakwai ne ma saura ɗari bakwai to ɗari bakwai arba'in da biyar sun yi kuskure sun saba kalma ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fishi da su kuma da yake magana yake cewa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun Allah ya minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai wanda duniya suke so wani fa sahaba na sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Mas'ud kai radiyallahu anhu yace wallahi yadda muka fito muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu taba tunanin a cikin mu akwai wanda duniya ce ta dame shi ba ba mu taba tunani ba ko cikin mu duka ba wanda zai iya nuna wani ya ce wannan don duniya ya zo amma sai gashi Allah ya faɗa to da Allah ce san sirrin kowa sai minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhira cikin ku akwai wanda yake son duniya cikin ku akwai wanda yake son lahira sai ce wala qad afa ankum abla ibn eh thumma eh thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sai Allah ya juyar da ku ya juya nasaran ta dawo gurin su su kafiran suka juya da ku ne da nasara cikin sun sarrafa kuma anhu li yabtaliyakum dan ne jarraba ku ya gari kuna nan da sauran imani ko kuma a'a amma wala qad afa ankum haqiqa Allah yayi afuwa akan ku Abdullah bin Mas'ud yace duk gaba ɗaya farkon ayan ya tayar mana da hankali da muka zo gabar ayin da Allah yake mana min kuma yuridu dunya wa min kuma yuridu al-akhirah hankalinmu ya tashi waye mai son duniya a cikin waye mai son lahira a cikin mu yace amma da Allah yake wala qad afa ankum sai muka rinka tsalle muna sujjada so da Allah ya ce wala qad afa ankum duk bayan sai muka rinka in Allah da mun ci nasara domin Allah da kansa bayan ya faɗi laifukan mu da kai sai ce wala qad afa ankum magana ta gani kaga in baka ga mutum laifin ka ba ai mutum ya rabi ba to ka ce kamun kaza kamun kaza kamun kaza kuma kaza ma kai kai kaza kai kai kaza sai ya ga ya na nin yanzu zaka daure shi kawai zaka kai shi police station a daure da kaje to na ya fi maka wani bai bi daɗi ba amma ko zan kamo shi bai sai abuna ba sai zai yayi kuri kuri da ido na ce ni me ne ya ka kamo ni me ka kaza ka amma ka takura ka gaya masa gaskiya ya san cewa kawai da gaskiya ne kai kaza kai kaza ya tabbata da saura ɗauri dam sai ka masa wala kadi afa anka sahi duka to sai sa Allah subhanahu wa ta'ala jero musu tukuna don me mu na bayan mu san sahabbai ba mutanen wasa bane yanzu Allah ne ke magana da kansa a kansu sai ke gaya mana laifin su ba mu ne muka gaba laifin ba shi ne ke faɗa shi Allah subhanahu wa ta'ala don san kai don ka san su ba mutanen banza bane Allah ne ne gaya maka labarin su tukuna. da abin da suka yi da abin da suka yi din ba musu a cikin eh sun yi amma ka kwatanta da kuma irin abin da suka yi na alkhairi da jafircewa akan taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bar iyayensu sun bar matansu sun bar ƴaƴansu sun bar dukiyoyinsu sun yi hijira da kafa suna tare da dukiya suna tare da kuɗi suna tare da gidaje suna tare da komai amma suke sun bar shi ba don komai ba sai don Allah subhanahu wataala suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sarayar da rayuwarsu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zaɓi yunwa suka zaɓi kishirwa dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yana ba ka labari saboda irin tsagerun mutanen nan masu ai sahabban ma sun yi kaza gashi a Qur'ani an faɗa to ka faɗi abin da aka faɗa duka ma idan aka faɗi Allah ne ya baka labari ya ce sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ya kishi yana musu magana sai ya ce wala qad afa ankum Abdullah ibn Mas'ud ya ce wallahi duk abin da Allah ya faɗa a baya abin da ya burge mu muka rinka tsalle muna sujjada muna sanin cewa eh lalle mun ce mun jefa mun shabe shine Allah da kansa ya ce wala qad afa ankum magana ta kare saboda haka su tabanin sallallahu alaihi wasallam haka suke waɗanda suke tare da duk annabin Allah haka suke in sun yi kuskure hankalin su tashi yake yi in sun yi sako hankali su tsaki yake mun yanzu kai ya je abin da ya ga dama kuma yana da gara kamar kai ka ce shi dan aljanna ne ba su Allah subhanahu wataala yake faɗin labarin su sannan kuma ya tabbatar ma da matsayin su sannan kuma ya gaya maka darajar su a gurin sa subhanahu wataala to alai annabi dawud alaihi salam ta Allah ta farrafarna lahu zalik kaza sai muka gafarta masa haka kaga anan kai mutum don ka zo ka karanta aya kace eh lalle annabi dawo eh rayu na sai ya hari ne bai bayar ba kai ka karanta lo da sauransu a to ta yaya ya zaka da shi Allah ya ce maka faga farna da hu zalika Allah zai baka labari zaka shi annabin Allah ne magana ta kare kuma sai Allah ya ƙara ma bayani yace wa inna lahu indana la zulfa yawa kai ne zaka nemi ina matsayin kai amma shi annabi dawud da yayi wannan kuskuren kuma Allah ya ce wa banna dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa sarra raki'an wa ana mutanen da da annabawa da suka shuɗe in sun yi kuskure hankalin su tashi yake suna koma ga Allah suna neman eh, tuba a gurin Allah mu kuma in mun yi kuskure alfahari mu yi mutum ya yi laifi yana alfahari sai kalilan daga cikin jama'a ka ga mutum ya ce na tsego sosai ko an tura mu ka ji ala an raba da ni nima cikar wannan kuɗin haramun ne ba sai ka yi ai kawai sai mutu yana jari a sai ka yi ai ko ya ɗaiki kuɗin a abin shagon mai gidansa ya kwashi kuɗin shagon mai gidansa a ce ah, ginin gida na kaza kaza kaza da me ka jira <laughs> da ka zauna nan in in ba haramun ne sai ka yi ai kaga mu muna sako ana gaya mana abin da muke zunubi ne muna alfahari da haka amma su da sun gano zunubi suka yi hankali ya tashi kenan sun ringa koma ga Allah yasa da dukkan mutane Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kullukum khata'u dukkan ku da ku yi kuskure wa khairu khata'in at tawwabu Da masu alkhairi masu kuskure sune masu tuba ya ɗau kuɗin mai gidansa da bai sani ba sai kai sai kawai sai miyar sai mayar ai wanda ya sai da gidan da ya gina inda kuɗin sata ne ya mai da kuɗin bai malin bai dauko in na gwamnati ne ya mayar in na mai gidan ne a kasuwa ya mayar in na ma'aikatar su ne ya mayar ko na ina ne ya sai da gidan ya mayar ya fi mutum ya ɗauki kuɗi ya sai mashin sai da mashin ya mai da kuɗi shine alkhairinsa ya sai kuɗi ya sai mota ya mai da ya sai da motar ya mai da kuɗi shine alkhairinsa saboda haka wannan shine magabata kuma shine hanyar magabata idan sun saba wa Allah suka gano sun yi kuskure hankalin su tashi yake kuma sai su koma ga Allah suna tuba don haka Allah ya ce fa ghafarna lahu zalika sai muka gafarta masa haka wa inna lahu indana la zulfa lallai shi annabi dayub alaihi salam a gurin mu inji Allah subhanahu wataala la zulfa wallahi yana da masauki na kusa shi makusata ne yana daga cikin makusata Allah subhanahu wa ta'ala in ji Allah ba ba in ji wani ba wa husna ma'ab ka yana da kyakkyawan makoma annabi dawud yana cikin makusatanmu kuma yana da kyakkyawan makoma yanzu idan Allah ya faɗi wannan to duk abin da aka faɗa ba ya kamata wannan ne ta zama a zuciyarka mutane a yau sharri ya ta zama a zuciyarsu sama da alkhairi cewa wani mutumin kirki ne duk abin da ka ji labarin nan ƙarya ne da ke kana tare da shi ba sai ka ji mutum ya gaya maka eh da ke kana tare da shi ba ka san kai ba ka so ka ji an faɗi laifin wane ha ina gaya ma ni na san shi wane kaza kaza ne in kana so ka san haƙiƙanin abun abun da kaga ya faru da shi wallahi ni na san haƙiƙa ne duk abun da ka faɗa din nan ƙarya ne sai ka ji yayi dariya da ke baka san abun ba ba ni daga tushe na jiwo wai daga tushe ya jiwo saboda ne sharri ya zauna a zuciyarsa ƙarya ta zauna a zuciyarsa duk wani na kusa da kai in zai gaya masa gaskiya bai damu ba baya bukata sharrin da ya zauna shi ya zaba amma da zaka ga da zaka kwana kana gaya masa gaskiya ina mutane zukatan su a yau sun fi karban ƙarya da da sharri ba safai mutane gaskiya take wanke musu sharrin da yake cikin zuciyarsu ba in an yi magana a kan mutum aka faɗi sharri ko aka faɗi ƙarya da za ka kwana kana cewa mutum ka ni gaskiya da ya tuno waccar ƙaryan sai ji kawai ƙarya kake yi ko kuma ba gaskiya kake wadawa amma waccar magana da aka masa ba hujja ba dalili amma ya yadda ita ce kawai so da mai zuciya ta mutu ƙarya take so ta tattara ta zauna wane kawai a gan shi a tozarce shi ake so a faɗi laifin wane shi ake so to da ka zuciya ba ta son gaskiya zukatan mutane da yawa a yau in kace za ka faɗi gaskiya a kansu ina wane me yasa kuke faɗan kaza akan wane bari in gaya muku haƙiƙanin gaskiya akan wane shine kaza da kaza a ce ha haba kaza abu ne ba ni wannan labarin ya fi shekara biyu na bishi ya fi shekara biyu na bishi kuma a inda na bishi na san kawai magana ce daga tushe ina ne tushen ba zai gaya ma ba saboda shaidaninsa da ya gaya masa shikenan so zuciyarsa ta ginu akan ƙarya to al'umma suna ginuwa a kan ƙarya musamman babu da ya tafi mutuncin mutane a zamanin yanzu to sai ga mutum ya fi sha'awan ya ji ɓangaren tozartarwa ga wani bawan Allah wannan ya fi sha'awa abun. kuma ya fi zama a zuciyarsa da za ka faɗi alkhairai ce to amma kuma shi ne fa mai yin kaza shi ne ya yi kaza shi ne shi sa mutane ko hoto za su tura su zan tura na sharri za ka iya wani yana sujjada akwai wancansa wani yana aikin alkhairi akwai wancansa amma ba za a tura ba sai inda ake ganin cewa gazawa ne to ne za su so daga mutane wanda ke zuciya ya yaɗa duniya kai kace ba a taɓa yin wani abu ba sai wannan ya aka yi kaza ne kawai na ga wajen ka kaza a a ya aka yi kaza mun ga kaza a fesu. mun ga kaza a waye waye shikenan sai na alkhairi kuma ba ku gani ne a ba mai ce ma komai ya kamata saboda mai zuciya shari'a take so sharri take so kawai ta karbi sharri shi ke a wannan zamani haka abun yake a yata a yayata wancan a can me asalin abu kaza hoton wani da ka gani kaza me asalin abun ka san dalili ka san me faru ka san me bayani kai a a ba san kawai turawa ne wannan ma ya tura wancan wannan ma ya tura wancan kuma ana ta bayani babu wanda san haƙiƙanin me ana ta bayani wannan ya ce kaza ne wancan ya ce kaza ne wancan ya ce kaza ne kai ina saboda da shafi kawai ke su saboda haka mutane sun mai da hankali mutane suna kai kansu wuce da gangan ka faɗi abin da za ka je gaban Allah ba abin da za ka iya cewa ga ture-ture a cikin social media mun kuma ce rinka tura alkhairi kawai ya huta in ka tura wa'azi ka huta ka tura alkhairi ga nasihu ga wa'azi ga karatun qur'ani shi kira ka huta amma duk wani abu na labarin duniya a kawo ma labarin gidan shugaban kasa ko gidan gwamna ko kuma a matar shugaban kasa ta ce kaza matar gwamna ta ce kaza matar kwamishina ta ce kaza matar minista kaza ta ce kaza duk wannan in ka ce za ka tura da yawa za ka tura karya kuma sai ka tsaya gaban Allah ka yi bayani sai za duk irin wani nan kai shiru ka ba ruwanka da su in ga ne ya hasbun Allah wa ni'mal wakil kawai kai shiru ba ruwanka da su amma ka tsaya kana tuwani bayani sannan kana tura mutane abun da baka jin aka yi baka san menene ba mutane suna cikin bala'i a kwana ana yi a kai dare ana yi a kai ne duk abun da ka tura sai ka yi bayani malam wane ya ce kaza malam wane ya yi kaza ga hoton malam wane a wuri kaza ga hoton malam wane da wancan ga hoton wani da wannan Ga mai duk wannan ka iya tura to ina hotonka yana kiran ku zuwa ga addinin Allah ina hotonka yana kokari a wuri kaza ina hotonsa lokacin da yake bada kuɗi don a sai wani abu a marayu ina hotonsa lokacin da duk wannan babu shi sai shari sai kariya to kuma kana nan ne kai ko ka san menene to irin waɗannan abubuwan sun yi yawa a cikin mutane sai mutane su tafi wuta a dalilin mutuncin mutane saboda haka za ga Allah subhanahu wata'ala lokacin da wahayi yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai magana sai ya gama da ita masharranta su je su ci sharrin su ya koma kansu haka Allah subhanahu wata'ala fa ghafarna lahu dhalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a duk mutum mai daraja a wurin Allah duk yadda za ka yi a duniya sai dai mutum ya kashe kansa in ya zaɓi kashe kansa don fushi da hasada da baƙin ciki amma duk wanda mutum ne wanda Allah ya nufin daga ko yake da matsayi a wurin Allah ba a iya ja da shi a ci nasara ba a ja da shi a ci nasara man adali waliyan faqad azamtu bil harb in kace za ka ja da waliyin Allah ba ka san wani wasu da waliyin Allah ba shi sa ka kyale mutane bisa sirrin su da Allah ya basu a'a talaka ne wane a'a mai kuɗi ne a'a mai mukami ne a'a malami ne a'a ɗan kasuwa ne a'a eh, mai aikin gwamnati ne a'a mai sana'a ne a'a mai kawai ƙyale mutum kar ka tsaya kana yaya ta ƙarya da baka san asalin abu ba a cikin wuri sai ka sha wahala sai wa mutane sun jira kansu cikin matsala suna ta turo mana takardu a ce su addu'a jarin ka akwai matsala jarin ka akwai matsala duba kanka tukunna jari baya girgiza sai ka matsawa Allah jari baya girgiza sai ka ci mutuncin Allah ko ka ci mutuncin dan uwanka ko ka ci mutuncin bayan Allah ko ka ci mutuncin iyayenka ko ka ci mutuncin makwabtanka ko ka ci mutuncin ko dabba ka ci mutuncin da in kai wata sai Allah girgiza ka jari yana tafiya kallon ana da ka ci mutuncin sahabbai me tafiya ya dawo daga ina so da ka sai dai su fasa ko an fasa wannan kasuwancin an koma ba Allah ba Allah ya fi son ma kai da muke son kanka yadda kake tunanin tattalin dukiyarka Allah ya fi son ka zama tayar daga kuma shine mai albarka to amma idan ka zama dan matsala kai kawai ka duba mutuncin wancan ka faɗa ka duba wannan sai Allah ta kai wannan harshen sa ya cika matsala yadda harshen sa yake da matsalan nan bari mu dan nuna masa wani abu kadan shike nan sai dan girgiza jarin kadan shike ka rika shiro ta gabi kenan waye wani waye garin addu'a da zai ma addu'a jarin ya dawo to ba kuna kuna tawa wani muna da mu da gobe ba sai dai Allah ya ji mu <laughs> da turo takarda har yanzu ba ga canji ba awo ka je ka gyara yawa canji yana can ka je ka gyara ehe don an taru kawai an yi zuwa duk gaba ɗaya da ufa talibuwar wal duk taron namun nan ka zo ka test ka yi cikin ka gani yadda muke wannan saboda haka mutane su yake alkhairi su yanke zuciyarsu su samu sauki a gurin Allah a samu sauki rayuwar duniya a samu sauki rayuwar lahira amma ina ba gane ba ana nan ta gudun masu kawai ana wahala Allah subhanahu wata'ala ce ya dawo ya kai annabi Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard yanzu bayan annabi Dawud wanka abun ya hauce kuma Allah ya faɗi matsayinsa yace fa ghafarna lahu dhalik wa inna lahu inda la zulfa wa husna ma'ab to yanzu kuma za a dora shi akan abin da Allah yake so a dora shi haka aka rinka yi wa sahabbai sai su da wancan mafi alkhairin mutane wanda manzon Allah ke tarbiyyar su sallallahu alaihi wasallam wanda kuma aya ta take saukowa ta tarbiyyar su me yasa ku kai kaza kar ku yi kaza ya ku da suka yi imani in kun zo yin kaza kar ku yi kaza in kun zo kaza ku yi kaza hawa har magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya koya musu har tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya koya musu har zama tare da Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya koya musu kai tsaye kawai da alqur'ani ke saukowa لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وإن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض إن وإن أبوه تربية وأجل الصحابة daga Allah kai kai tsaye saboda kan kai koyi da wanda Allah ne koyar da su yanzu aka ce ba wane wane ne ya koyar da shi shi kansa wannan wane da wane ya koyar da shi akan ga sa akan wanda wani bai koyar da shi ba in ana kyautata zato ga wancan malami ne to yana da kuma Allah ya tarbiyyantar da su a ce dole ka in ka yi ɗarsani hasken su to nan za ka ci nasara su da su Allah ne tarbiyyantar da su ya gina su ya tsara su saboda haka yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya koma magana ga annabi da yadda umarni gare shi akan yadda yake so Allah ya dawo ya kai annabi dawo inna ja'alnaka khalifatan fil ardh lallai mu mun sanya ka zama khalifa mamayi fil ardi a bayan a bayan kasa da ka fahkum bainan nasi bil haqq duk lokacin da zaka yi hukunci tsakanin mutane kai hukunci tsakanin mutane bil haqqi da gaskiya wasu ma da ya fassara bil qisti da adalci ko bil adli da adalci Allah ta wala tattabi'il hawa karka ka son zuci. ko kaɗan in ka karfin zuciya za a samu matsala fa yi laka an sabilillah bin san zuciya sai fadda kai daga tafarkin Allah duk inda za ka hukunci to ka tabbata kawai ba ka ji son zuciya ba an hana cewa ne to kowa ma a hana shi sai ya zuwa mana wani sai ya ce ah, an daina kai da fom sahazun nan mutane sun zo ka ce an daina ruwa sai wani ya zo ma sanan ne ya ina ai an daina sayarwa shi kenan amma ina jin kunya to yanzu dai kar wani sani ku je ku abuna a ah, magana ta baci daga nan ba a adalci daga nan ba a adalci magana ta baci akwai an daina wani ya zo ba ka san shi ba shi ma mutum ne ya zo da ya kace a rufe to dan gidan ku ma an zo a rufe wani shi ne ko to sai a zauna sai a wanzu sai hankali ya kwanta yawa an rufe a rufe an daina an daina za a yi duwan da zo a bashi yawa shi wani ka'ida ne maka wala tattabi wala tattabi hawa kar ka bi son zuciya wani na san shi to zan yi a wani a ba abin da zai hana ka bai ita ya azurta ka ba a duniya bai zai in ɗan ka ne ma in ma ƙanin ka ne in ma mene ne ko ni ko me shi inda zai raba ka da tafarkin gaskiya da adalci a ɗan ka yanzu zai tsaya amma rufe sai a kula shi magana ya kare za ka fi billaka an sabi da layar mutum su kai sai dai taurin kai ne ya cika ka'ida ai na ba zan je gunsa ba ya cika taurin kai ba ya girmama mutane amma yana girmama Allah ai an yi sa an yi sa don Allah ne ya fada yawa fahkum bayanan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa fi billaka an sabilillah in dai ba in ku za a bude ayyukan gidanku kawai kowa mai kuma ma ya ba ya dace ba a ce wani a a ce wani a eh. kuma haƙƙin jama'a abubuwan jama'a wannan shine yawanci ka'idan da muke rasawa ga gaba ɗaya abuna ana da kayi takura ko wani abubuwa ko me a daga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai law anna fatima binta muhammadin sarata la qaba'at yada hmm. wallahi in fatima yar manzon Allah za ta yi sata wallahi sai na yanke hannunta sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu yi wannan shi ne ka'ida kawai haka fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi' al hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al hisab lalle wadanda suke bata daga tafarkin Allah suna da azaba mai radadi bima su yawm al hisab bi ma'ana akwai takadim da ta'khir a gurin malaman tafsir suna cewa in innal ladina يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا suna da azaba mai raɗaɗi ranar tashin saboda manta dokokin Allah da suka yi saboda watsi da dokokin Allah da suka yi amma wannan ayan ba akwai ayoyi da hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da alaka da ita amma lokaci yayi haka insha Allah ya dawo inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ita zamu saki tashi lokaci na gaba insha Allah نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع البركة لا يزال الله في العلم البركة في العلم بشرط الله يجاب وكامل السلام عليكم ورحمة الله أنا ترى ما لم لا في أحد حتى أن الجواب السلام من الشيء والمصطفى يقول إلى عبادة shi ma dole ke ga kuma idan lokacin sallah ne dole ya fita ya je sallah sannan ya dawo ci gaba da wannan ibadar da ya ce ne yake na بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه zai iya kebewa ai kusan dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna da mihrab a gidajensu suna da gurin da suke yake ke na zama a yi ibada haka sai an wayi da malamai duk yawanci malamai magabata din nan suna da gurin da suke kebewa wani gurin za su samu abin wasu daga cikin za su samu a gurin suke rubuta littattafan da suka wallafa na ilimi ta tarwa tarihi da suwan imam eh, muslim rahimahullah abu na tashin bayanan na eh, bayanan malamai cewa ya zai bin cikin wani hadisi da aka jingina gare shi yana duba ya keɓe kansa matan ya duba sani ba akwai dibino haka yana dauka yana ci yana bincikawa yana ci abuna bai zo kan hadisi ba har dibinon ya kare a cikin wuri har yunwa ta kama shi yana yi yana yi har yanzu wannan shine ajalin mutane ba sani saboda ya kebe yana cikin abun nan ɗaya daga cikin abun eh, eh, eh, mahaifiyar imamu suyuti rahimahullah tana babanka ya ce ta je ta tana abu ne bincika wani littafi tana abu ne gyara a kan wasu rubutun littafi tana tattare ta tsarga wannan ta juya wancan tana abun nan tana rattawa tana karanta a aje wannan a ɗage wancan har na kuda ya tashi da cikin shi imamu tiyuti na kudan ta ya tashi a take karabu a an kawai ta haife shi a cikin littattafai ya zama da suka ce yawa yi gari tun da yake rayuwarsa ya zama mara ba a taɓa yin dare ba face sai ya rubuta littafi a ƙalla mai shafi talatin da biyar yawanci abin da kake idan yawanci kirgirgirgir da tunani kake kaje ka yi gida hakan Allah ya samu daji sai kawata mata ta ringa abu na dogon da lissafi ba lokacin da suke da juna to ta kai ga wancan ta lissa ko wancan ta da wannan ta je ta aiwo da mai yawan surutu wallahi ta'ala ala so da kuma sun da ke kete guri a gida mihrafinta ko ita layarta ya saba zama ya ta abu na ibada ko dan guri da yake zama ko a daki da yake da shi ake babbe ko wani abu nan wallahu ta'ala ya halatta sai akwai ɗanwa allah ya da masallaci samun gowar an gidan rasulun allah ya sanya alkhairi allah ya ba mu ikon zuwa wanda shi ma zai yi auren shi na kwata shi a zuwa ana da farkashin wannan aure a kwai kwaya ana da tsirin kayan ma wannan abuwa na mu'anin da ma'aikatan ke tsar mana a zuwa ba ya shafa samun ya shi yayin da kuma na da wannan kwanin ke wannan shi ma na an karɓi takardun sauran neman aiki ta kasuwa shi da asuwa wanda ke ya yi abu da jaraba na neman aiki shi ma ke fata shi da addu'a wannan ya aure na fata juna duka fata shi da addu'a ya fata da lafiya wanda ke ma ya cikin matsalolin da dawo ba ji ke fata shi da addu'a Allah ya yari na wannan matsalolin wanda ke ana ba shi kuma ita ce wanda ke akwai ba shi da ke yin zaunan jari ne albarka wanda ke da bukata na akai a wajen ubangiji wanda jarabawa a kasuwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukanmu gaba daya kowa da irin bukatunsa da kuma bayan allah da suka turo abuna kamar yadda aka sanar da an yi rasuwa muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya yani a karfa mu لا معاق ولهما أبقى وكل شيء عنده musamman أجل مسمى فليصبروا وليحتسبوا sannan wanda suka ce abu na wanda ya samu karuwa ta aure muna fatan barakallahu lahu fi wa nas'alullah an kuma bainahuma kulle kai khair Allah ya yi albarka wanda shi kuma yake gayyata daurin aure sha Allah ta'ala yaushe gobe ko aka ce wajen ma mai zuwa kyau Allah ya sanya albarka kuma Allah ya sa a dace sha Allah malaka bakar ku sannan waɗanda an karbi takardunsu don neman aiki muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa a dace waɗanda suke fama da matsalan jari allah ya sa a dace allah ya ba da jari mai albarka masu ba su suka allah ya ba su ikon biya waɗanda ake bin su bashi allah subhanahu wa ta'ala ya sa su samu daman biya da marasa lafiya allah ya ba su lafiya dukkan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya azubi ba ka rabban na kawai shi an ta shafi da shifa illa shifa uku shifa Allah ya ba ta shifakan iyayen mu Allah ka gafarta musu kakannin mu Allah ka gafarta musu ka yafe musu a zuriyar mu da iyalan mu Allah ka shiryar da mu ka kare mu da kariyar ka innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آه اللهم إنا نسألك أن تمن على ولاة أمورنا بما يكون خيرا لنا ولهم في ديننا ودنيانا وآخرتنا آمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك